اللهم ثبت جناني وأدي الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرك مودة أزمي اليوم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم والله خلقكم من تراب الله لشيخ دكسا يا لشي آدم دكسا ثم من نطفة ثم جعل ثم جعلكم أزواجا كان ya sanya ku namiji da mace wa ta tahmilu min unsa duk matan da za ta yi ciki wala tabar ko kuma ta haihu illa bi ilmi sai bisa ilimin shi wato bisa abin da ya kaddara abin da ya riga wa ma yu'ammaru bi mu'ammar ba a tsawaita ma wanda aka tsawaita mishi kwanaki a rayuwarsa ta duniya wala yunqasu min umri ba a rage wani abu daga cikin kwanakin da aka ɗebo masa wato a duniya illa fi kitabin sai abu face abin da aka rubuta shi a cikin wato littafi wanda yake ba a kankarewa shine ummul kitab da kuma alwahul mahwu wal isbat su ne wato kamar alawul mahfuz yi zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne wanda yake mai sauki ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to mutum misali dai Allah wani zai halitte shi kan zai shekaru saba'in misali sai a rubuta cewa mutumin nan ya sa da zumunci tsakanin shi da dangin shi to abin da za a yi shi ne a ƙara masa akan saba'in din watakila ashirin ya zama ɗan tasa'in ko kuma ya zama ɗanɗani ma'ana dai da zumunci yana ƙara eh, wato rayuwa yana ƙara kwanakin zama a nan duniya to kamar yadda dai ana ƙara kwanakin mutum da ayyuka da alheri to watakila shari kuma yana rage albarkar kwanakin mutum ko mutum an ba shekaru nawa in ya shekaru nan wato ba su da albarka babu aikin alheri cikin sashen zama na banza ne kwana ɗaya fi su saboda haka wato duk wayannan abubuwa an riga Allah ubangi ya riga tabbatar da su a cikin umul kitabi da kuma lauhul mahfuz ko kuma alwahul mahri wal isbat mhm. wala yastawi al to har wa yau dai a cikin sahih yazo kullu bi adama yabla duk abin da dai Allah ya hada ibnu adam da shi zai narke zai zama ƙasa sai dai aji musamman azanab sai dai wato abin nan sai dai ƙashin nan na ƙarshen tsatso shi ne wanda yake bayan narkewa wa ma yattabi baran wa ma yastawi bahran wa ma yastawi baran wato ba daidai ne su zama ɗaya ba koguna ruwan koguna guda biyu سؤال هذا عذب فرات سائق شرابه وهذا ملح دجاج دو أكاف مجمع مش آية بيو إن دو بني جانا إليه صلى الكريم الطيب إلى آخره واتو يا زوجك عبد الله بن المخارب عن أبيه المخارب من سليم يتي قال لنا عبد الله واتو عبد الله بن مسعود يا تي منا idan haddathnakum hadithan ataynakum bi tasdiqi dhalika min kitabillah duk lokacin da muka gaya muku wani abu wa idan mun gaya muku wata wani lamari na ilimi to za mu zo muku da hujjarsa a cikin wato daga cikin littafin Allah wato alqur'ani za mu kawo muku innal abda almuslima sani shi ba musulmi idan qala subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillah in ya faɗi wannan ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله ثم أخذهن ملك ولملائكة زيد أو كيسو فجعلهن تحت جناحه يساس إبقنسا ثم صعد بهن إلى السماء سيجد في السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائدهم إذا سموشي وأن ملائكة يوجد توسو ملائكو سنة سيستغفاري ga wanda ya faɗi waɗannan kalmomi da aka ambata subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ko kuma subhanallah bihamdihi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar tabarakallah zuwa da ƙarshen abubuwan da sun rasanta ga wannan abu saboda haka mutum ya yawaita wannan ambato don mu wuce shi ina so dai kar a manta da shi a rike shi wala yastawi bahron sani wato tekuna guda biyu ko kuma koguna guda biyu ba daidai suke ba ruwansu ba ɗaya ba ne هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج wannan wato azbun furatun wannan ruwan shi yana da daɗi mai sauƙin haɗiyewa. وهذا ملح الأجاج وأنكم ما gishiri gishiri mai ɗaci ba za ka ومن كل ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وإن واتو كوكنا كوكما دي تيكونا الله أهل جيسو سود أنفانين كوني كوني دا أتكين وانا الوجه كان أي شعب وأنكم كما ذاك أي saboda wannan gishiri gishiri wancan kuma yana da zaƙi to amma daga dukansu biyu Allah yana arzuta ku da naman da kuke ci wato kifaye duka wa tastakhrijuna hiyatan talbasunaha kuna fidda abubuwa da na ado da na kawa wayanda matan ku suna sakawa a jikinsu wato kamar da can a jahiliya mazan ma suna amfani da mundaye ana sa a cikin suna sa cikin hannayensu don su nuna isa da kuma fifiko to allah ubangiji yana ba ku ababen kawa daga cikin waɗannan koguna guda biyu duka ana fitar da su muzan da su lu'lu da jawahir iri-iri ana samu daga cikinsu wa taral fulka fihi mawakhira kana ganin wato jiragen ruwa suna nan kwance cikin ruwan nan suna ta tafiyansu don me litabtagu min fadli don ku samo daga cikin falalarsa wasu abubuwan da babu su a ƙasar ku sai ku tabi ku kawo ku zo da su ku ɗauki na ƙasar ku kai wani ƙasa daban don ɗan adam su amfana duk wannan abu Allah ya yi shi saboda ya nuna muku falalarsa kuma don ku gode masa wala Allah ku tashkurun saboda ku gode mishi akan wannan nema يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل Allah shi ne yana saka wato yana sa wani sashe na, dare a cikin rana wani sashe na, rana kuma cikin dare sai ka ga wanda aka ƙara masa ɗin nan ya fi wancan tsawo ko kuma tsayi wa sakhara shamsa wal qamar kuma ya fore muku rana da wata dare da rana suna nan suna tafiya ba jiya. kullun yajri li ajali musamman. kowanne a cikinsu yana ta iwo a cikin wannan sarari yana gudana zuwa wani lokaci ƙayyadadde lokacin da Allah Ubangiji ya ayyana cewa idan ya isa sai ka ga rana ta yi sujada ta zauna wata kuma ta yi sujada ta zauna ƙasan ma ta yi sujada ta zauna sauran taurari da baki ɗayansu duka hamal da so da yauza da yauza da saraban da asad da subula da duka ne duka sun shiga da athawabi taurari waɗanda ba sa motsi su ma duka za su yi sujada majarrat ga baki ɗayansu duka za su yi wa Allah sujada a lokacin ne wato takwir zai zo idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat zai kaga abubuwa duka sun zo sun wato duka sun kwance komai da komai sai ya faɗi kamar ɗan adam ɗin shi ya fita ya ga jiki da jijiyoyi da gaba duk za su faɗi haka duniya in Allah ya ce kun sai ta faɗi ta zama babu ita wannan yana zuwa kuma lokacin shi din ɗaiɗaɗe ne kuma tabbatacce ne wanda yake wanda wanda yana waɗannan abubuwa shi ne Allah ubangijinku wanda ya halicce ku ku halittansa ne ku wato bayinsa ne ku masu bauta mishi ne wato dukanku bayi ne gare shi ba ku da ikon kanku balle ku samu iko akan wani zalikumullah wannan shine Allah rabbukum ubangijinku mahalicinku mamallakinku wanda kuna mishi bauta lahul mulku mallakar komai da komai ta koma gare shi ba shi da aboki abokin tarayya ba shi da kimi cikin waɗannan abubuwa duka والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير sani wa'annan wato da kuke musu bauta gumaka ɗin nan su lata hubal zalhalasa isaf na'ila wulsuwa ya yahu wa nasir duk wayannan in kun halarto su dukansu ba su mallaki komai ba a duniya ko da fatan nan idan ka buɗe dabino ka buɗe dabiniya sai ka ga akwai fata karama ka wanda ta shiga tsakanin nama da kwaya ba haka ba to wannan shine ana ce masa katmir shi ma ba su mallaka ba ko katmir din wasu kuma suka ce dan kwayan nan karama fara akan dabiniya to shine katmir shi ma dai irin wannan ma ba su mallaka ba balle ka zo ka sadaukar da kanka gare su ka yi musu ibada wayannan asnam duka ba su da mallakar komai lahul mulku wahdahu la sharika lahu ne mamallaki shi kadai ba shi da abokin tarayya wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min yasma'u du'a'akum Wayannan gumaka ko ka kira su? kuna kiransu ko kun kira su ba sa yin ku addu'an da kuke musu ya kaza ka yi mini da ba sa ba sa ji ba balle su yi maka walau sami'u mastajabu lakum kuma sun ji kaddara Allah ba su ikon ji to ba su da ikon yin komai da komai don Allah kaɗaita yake banta da halittar abubuwa ba shi da abokin tarayya cikin waɗannan abubuwa ويوم القيامة يكفرون بشرككم كما رانا القيامة سيكا غزا سكافر جيدا شركا لكي مسو سجيبا مسانك بابا مجيبا كويمانا با ولا ينبئك مثل خبير to babu mai baka labari mai ma'ana sai masani wanda ya gwaninta cikin abubuwa Wanene ne wannan shine Allah shine idan ya baka labari dokar yi kokontansa wato la yunabbi'uka mislu khabir يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ya يا nasu ya ku mutane wato la ka bi awaqib al-umur wa ma'aliha wa ma tasiru ilayhi misla khabir ma'ana dai Allah shine yake banta shine zai gaya maka farkon kowane lamari da karshen shi da kuma makoman shi da abin da zai faru daga baya duka dai Allah shine mai ya maka ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ga baki ɗayan ku antumul fuqara'u ila Allah ku ne matalauta ga Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah kuwa shine wadatacce abun godewa wato shine wadatacce mai wanda abun godewa shi domin zatinsa ba domin wani abu ba to in ka lura duniyar nan duk gaba ɗaya ɗauka daga ƙasa duwatsu a itatuwa da tsirai ka zo dabbobi ka zo tsuntsaye ka zo kifaye ka zo aljannu ka zo mala'iku ka zo ɗan adam duk wayannan ka tara su gabaki ɗaya ba za su iya su halicci ko da kwaya ɗaya na wani abu ba ba za su iya su mai da shi babu ba waɗannan abubuwa dukan su ajizazzu ne ba za su iya su ƙara ma kansu ma kwanakin zama a duniya ba ba za su ƙara ma kansu ba ba za su ƙara ma wani ba ba za su rage ma wani ba ba su da iko yin komai saboda haka kai mutum ka gane Allah shine ubangijinka shine mai maka komai da komai ka bar zantukan cewa wane ya yi mini kaza da ba da wane ba ba domin wane ba da na samu kaza ba domin su wane ba da aika a waɗannan kalmomi muna faɗe su saboda irin kwantar kwantar da a don dai mu yi abin da ne mu sauwaƙe mu kanmu ne amma bisa haƙiƙa Allah shi ne mai yin komai Allah shi ne wanda yana bayarwa wai Allah shi ne mai hanawa la mu'ti siwa wala mani siwa huwa al-khafid huwa al-rafi huwa al-mu'ti huwa al-mani huwa al-qawi al-matin huwa al-hayy al-qayyum wato Allah shi ne mai yin waɗannan abubuwa duka saboda haka ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara'u ku ne wata fakirai wajen halitta ba ku ne kun halicci kanku ba ba ku mallaki yadda za ku halicci kanku ba an tumul fuqara kuma an tumul fuqara ku matalauta ne ba ku ne kuna arzuta ma kanku lafiya da 'ya'ya da arziki da gidajen da kuke ciki da riguna in ma ba wannan ba lafiyar ma ba a hannunku take ba saboda haka antumul faqara'u ila Allah kuna bukata wato ku fakirai ne zuwa Allah kuna da bukata ga Allah cikin komai da ku wajen samar da ku wajen rayuwar ku wajen mallaka ku ya'a da dukiya da lafiya da komai kuna faqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid Allah kuma shine shi Allah kuwa shine wadatacce abun godewa kansa da kansa wato Allah ya gode ma kansa da kansa yayin da yake alhamdulillahi rabbil alamin ba kan komai ba daga baya kuma ya sa mu mu gode masa kan ni'imomin da ya ba mu in ya sha in ya sha yuzhibkum wa yati bi khalqin jadid to in Allah yana so sai ya tafiyar da ku kalmar kun wato ta ishi dukan duniya da abin da yake cikin ta tafi a gifta da ido ga wato kakaru da idon kakaru da kaga ba komai wato in ya ce masa kun in ya sha in ya so yuzhibkum sai ya tafiyar da ku wa ya ta bi halin jari ya zo da wasu mutane wasu halitta halitta sababbi ban da ku. Wama zalika ala Allah bi aziz. Wannan ku ba mun gagara ga Allah ba, Allah ba buwayi wannan ba zai ba zai buwaya gare shi ba. Shi in ya so sai ya yi shi. Wala taziru waziratun zira ukhra. Kuma ku sani ba wata rai ba wani rai da za ta ɗauki nauyin wani rai. duk abin da mutum ya aikata shi za a tambaya kuma za a lasta mishi wani mutum ba zai dauma wani mutum wani abu ba wato kamar yadda ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin abin nan a cikin wasu hadisai an ce uba sai ya zo ya kama ɗan shi ce a ranar kiyama ɗana ka san dai ni alherin da na yi maka ka sani ba abin da bai yi maka ba Da na yi maka kaza na yi maka kaza ina kaza ina kaza ba na koyi maka komai ina maka abin da ya dame ka duk ina yi maka shi yace eh yace to da Allah ka taimake ni da kola da daya saboda wani abu ya gaza mini ka ka ka ba ni daga ladoyin ka daya dan <laughs> ke dan <laughs> ya ce ya abati ma isra ma abin da ka nema din mai sauki ne walakin nan ya tahawwa bisa ma ta tahawwa ina yin tsoron abin da kake yin tsoronsa saboda haka ba zan iya ba da wannan nada ba haka shi uban haka ɗan ya zo wurin baban shi ce baba ga abun ya gaza mini lada ɗaya ina so ya koya baba na ka bani ce man ɗana ka sani da nake son ka amma fa abun ya fi ƙarfi na fi karfin ka ba zan iya baka wani ba haka mace da mijinta duka duk ne waɗanda suna da eh, eh, wato eh, relations ko kuma alaƙa tsakaninsu da waɗanda suna kusa har makwabci ya kama makwabcinsa ya ga wanda ya sani ya rata ya ce Allah wa ka taimaka mini ka san zaman kirkin da muka yi a duniya kar ka bar ni a wulaƙanta ni yau gashi ana ka ana bi na da abu kaza ina so in yi shi kafin ma hisabi ya zo kaina ina so in biya wannan abu to irin waɗannan duk suna jira mu gobe a lahira Allah ya kiyaye mu Allah ya taimake mu ومنقد مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وإن تدعو مثقلة إلى حملها إذا ودع ما يدوكا wanda tana ɗauke da nauyin ta wani rai mai nauyi saboda dai an kama ta wato tana da laifuka ko abubuwa aibinta ya yi mata nauyi to ta nemi wani ya taimake ta ba za ta samu taimaki ba akan wannan wato ɗa baya taimakon uba uba baya taimakon ɗa sai dai batun shifa'a in an buɗe kofar shafa'a sai ka ga waɗanda Allah ba su falala ko uba ko ɗa sai su yi shafa'a ga 'ya'yansu kuma Allah faɗa cikin wata aya kar mu manta wallazina amanu wattaba'atum zurriyyatuhum imanin alhaqna min zurriyyatihim ma alatnahum min amalin min kullu bima kasaba rahim ko ba haka ba to wannan abin da aka faɗa a nan baya hana alherin da iyaye wato wato ya za su samu daga iyaye ba domin idan sun shiga aljanna sai su yi ubangiji wato daɗin mu bai cika ba idan ƴaƴan mu ba su zo wurin su ba to sai a zo da ƴaƴa a saka a ciki daga ladar iyaye sai a cika ma ƴaƴa amma shi uba da kansa daga kanshi daga ladan shi ba zai iya ɗiba wani abu ya ba wani ba sai dai Allah in ya sa shi aljanna ya ce to daga alheri ka waɗannan na yafe musu ya kawo su ya haɗa su to wannan kuwa babban ni'ima ce duk da dai wannan tsanani da yana wannan kaga wancan sai ta sauwaƙe mana shi. walau kana za ko da mutum yana kusa wato ko da dan uwa makusanci ko dangi makusanci ma ba zai iya ɗauki nauyin wani ba إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالقلب وأقاموا الصلاة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب wato kai kana kana gargaɗi ne ga waɗanda suna jin tsoron ubangijinsu tun ba su gan shi ba wato a gaibi suna jin tsoron ubangijinsu wane ne ahlul khashiyati cikin nan su ne malamai su al'ulama inda ma yakhsha Allah eh min al'ulama malamai su ne suke ke wato amfanin wannan ƙur'ani ga malamai da waɗanda sun saurare su malamai da waɗanda suka saurare su su ne kaɗai waɗanda za su amfana da wannan alƙur'ani da ilimin da ya kunsa jahili kuwa in allah arzuta da imani sai zama shi mai ji ne wato abokin jin malamai da ka san abokin malamai kamar malamin ne shi ma sai har da shi abubuwa ya amfana ya amfani wani ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه دون متمين يزكى كيكنش واتو قد أفلح من زكاها وقد خاب إيه من دساها واتو متمين يزكى to ya rabauta mutumin da ya tsarkake kanshi daga abubuwan da Allah ya hana ya rabauta ya yi imani ya yi ayyuka na kwarai wa to mutumin da kuma ya rufe kanshi cikin zunubai da ayyuka da banza shi kuma ya to ya yi hasara ya tabe wa man tazakka duk mutumin da ya tsarkake kanshi kuwa fa inda ma tazakka da nasi hakika wato tazkiyar da ya yi wa kansa ne ayyukan alheri da ya yi wa kansa ne amma daga cikinsu gobe sai Allah ya amfanar da wasu daga cikin waɗanda sun fita daga jikin shi kamar ƴaƴan shi wa ilallahi masir kuma makoma ga Allah take Allah shi ne wato abun koma kowa zai koma wurin Allah وما يستوي الأعمى Wama وما يستوي الأعمى makaho da mai gani ba za zama ɗaya ba wanda Allah ba shi imani ya ba shi ilimi ya ba shi sani wato kamar mutumin da yana gani ne wanda kuma Allah ya hana mishi waɗannan abubuwa to yana daga cikin waɗanda sun makance kenan sun zama sun zama makafu mm, ya zama makafu walzulumatu dufai da hasake ba za su zama daidai ba dufu da haske ba za su zama ɗaya ba Duk ne ga baka kirin kuma haske kuma gashi nan eh, farisol mhm. wala zillu wala laharu haka kuma inuwa da rana ba za su zama daidai ba wato sanyin inuwa da kuma zafin rana ba zama ɗaya ba lahya, وما يستوي masu rai الأموات suna da rai da matattu ba za su متكتوبة لازم ba. إن الله يسمع من يشاء Allah ke bantacce mahalicci mai mulki maɗaukaki shine yakan jiyar da wanda ya so ya yarda da shi cikin bayinsa ya siyar da su kalmar wa'azi har ta zauna cikin zukatansu wato jiyar da su ya fahimtar da su ta zauna a cikin zukatansu kuma ya arzuta su imani da ita kana ya arzuta aiki da ita wato waɗannan abubuwan dama suna tafiya tare وما أنت بمصنوع من في القبور توكل يا محمد ما تتوى da suna cikin kabura baka da ikon ka jiyar da su sai dai in mun so ka jiyar da su duk abin da ka faɗa za su ji kamar yadda ka yi musu magana lokacin da aka jefa su Khalid Badr ka ce musu ya wane kun samu abin da Allah wanda muka gaya muku wanda ai muka gawar alkawari da shi kun samu mukan mun samu wato mukan mun samu alkawari ubangijinmu ya tabbata gare mu cewa zai ba mu nasara to ku kuma a wa'adin da Allah ɗauka muku na cewa zai tozarta ku zai halakar da su zai gwada muku al'azabal adna dun al'azabil akbar din kun samu to sun ji a lokacin wato Allah wani yana ce masa nan, ba ka biyar da waɗanda sun mutu muryarka sai dai in mun so mun yarda na shi za ka iya ka isar musu da muryarka kuma su ji ka su fahimci yadda ka faɗa kamar yadda wannan ɗin ta auku a yakin badar. Mhm. Idan ta illa nazir. Aikin da yake kanka ba wani abu bane face gargaɗi. Ka gaya musu gaskiya ka bar su kuma sauran. Sauran namu ne. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا حقيقة مو أيكوك يا محمد بالحق da أيكوك دقاسكيا halin kasancewarka ko kasancewarka bashiran mai bushara da aljanna wa Nazira da kuma gargaɗi ga azabar wuta saboda haka kai mu bashiru wa munzirun ne ba ka zo mujbirun nan ga mutane a kansu da su shiga imani ba وإن من أمة إلا خلا فيها نذير با وتا الأمة دبا أيكو وني منزو أتكين سبا duk al'ummu akwai mai gargaɗi da aka aiko musu sun ya zamani ya saboda haka ubangiji da ya ambaci annabawa ya ce wa quruna bayna zalika kasira minhum man qasasna ahum alaihim man wato annabawa kenan wasu mun baka labarin su wasu ba mu baka labarin su ba ka gani a nan zai nuna maka cewa annabawa suna da yawa wato abin da muke ja dubu dari da goma sha kaza to da sha uku ko sha hudu to wannan takribi ne amma bisa hakika annabawa suna da yawa Annabawa suna da yawa manzannin ma suna da yawa tunda shi nazir din shi ne manzo ne kuma Allah ubangiji ya ce wa in min ummatin babu wata al'umma illa khala face wato ya keɓanta da ita kuma ya fita a cikinta wani mai gargaɗi mai tsoratar da su وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الله أبنجي yana gaya mana cewa in faɗa kadda ballazi na min qablihim in sun karyata ka kar damu ai waɗanda suka riga su sun karyata annabawansu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su zo musu da ayoyi bayyanannu sun zo musu bil bayyinat da ayoyi bayyanannu mu'jizozi da ayoyin karantawa wa bil zuhuri da kuma littattafai rubutattu wa bil kitabil munir da kuma littafi wato mai haskakawa wato shine alqur'ani ko kuma at-taura misali ثم أخذت الذين كفروا كان ƙarshen lamari sai dai na kama kamu wanda an sani ga kafirai na kama su wato na saukar da azaba na a kansu yadda wato ban rage kowa ba fa kai fa kana nakir yaya wato inkari na ya kasance a kansu yaya kamu da na yi musu din ya kasance mai tsanani ne sosai ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ألم تر أن الله باكا جنيني الله أبنجي أنزل من السماء يا سوكر دق سماء ma'an ruwa mai amfani ya jiƙar da ƙasa abubuwa shuke-shuke da gonaki da komai sun tsira sun fita itatuwa masu ‘ya'ya waɗanda za a amfani da su kayan marmari sun fita duka ne daga wannan ruwa da yake zuwa daga sama fa akhrajna bihi min thamaratin mun fitar da shi wato ‘ya'ya na itatuwa masu zaƙi masu daɗi iri-iri waɗanda suna da amfani ma iri-iri muktalifan alwanuha irin su da wato kalan su ma daban-daban ne su waɗannan abubuwan da muka muka fitar na itatuwa itatuwa kalan su daban-daban ƴaƴan su ma kalan su daban-daban ne ɗanɗanon su kuma daban-daban ne mhm. ومن الجبال جدد بيض وحور مختلف ألوانها وقرابيب سود ومن الناس waminan jibali daga duwatsu kuma ka gani judar wasu ga sunan kala-kala domin ajudat su ne dai waɗanda ana samun wato launi daban-daban an gera su wuri guda baki fari kal wato yellow da da kore da sauransu ne wannan kana samun cikin eh, duwatsu baki fari ja duk kana samu jikinsu a jere kuma lokaci daya wa min aljibali judadun bidum judadun wa min aljibali judadun wato duwatsu zaka samu kala kala bidum farare wa humrun da kuma jajaye mukhtalifun alwanuha kalansu daban-daban yake wa garabib busu da kuma baƙaƙe kirin wato garabib su ne irin wato a nan a kuddima sifatu alal mawsul wato an gabatar da sifa bisa wato abin kwatantawa ma'ana dai wasu wasudul garabib wasu kuma baƙaƙe ne kirin shi ne laraba suna ce baƙi sai ce baƙi amma yana da tsananin baƙintaka sai ce baƙi kirin wato aswad birbi zuwa dai ƙarshen kalmar da suke faɗe ta ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك daga mutane kuma kai ka samu mutane waɗanda kalansu daban-daban farare da baƙaƙe wadda wabi dabbobi maza ka samu cikinsu daban-daban walal'ami da hawaye da al'ami wa'in nan namomin ni'ima kamar su awaki tumaki shanu ruwa kuma su ma daban-daban muftalifun alwano duka kalansu daban yake ka zari haka ne kamar yadda mina jibali yudadun to min ba'udin ashiya su ma yudadun su dai haka kamar yadda ne ya fada wato duwatsu kala-kala ya da ya fari da ya kalan su daban-daban yake da kuma baki ba haka ba mutane da dabbobi da dabbobin nima duk su ma daban-daban suke Kalansu su shi ma daban-daban ne haka ne inna ma ya Allah min ibadihi ulama to anan Allah ubangiji ya kawo wannan bayani domin wato Allah ya kawo wannan bayani akan cewa shi ya halice mu saboda mu yi mishi ibada kuma ya daidaita mu kowa kamar kowa ana dukkan mu ana haife mu ana haifa mu haifuwa kowa ana haifansa ko ba haka ba kuma kowa ya rayu a duniya na yana bukatar ci da sha da lafiya kowa kuma yana da kwanaki waɗanda an dibo masa an diba masa in sun kare zai mutu ko ba haka ba ashe ba mutum da ya fi mutum a cikin waɗannan abubuwa kuma duk wanda zai motsi yana da rai wanda an zalimi shi ne ko kuma dama ba ba shi ba shi da motsi na shi. haka kuma haka ba to ashe mutanen nan ya kamata su rike kansu duka halitta duk su zama ɗaya ba bambanci abu mai rai da mara rai dukansa wurin Allah wajen kala na zahiri kan duk ɗaya ne babban abin da ana lura da shi shine can wanda ya kwatanta malamai da shi shine hashiya tsoron Allah shine dai babban abu amma jiki da kwa da kwa iri ɗaya ne shine yana ce duwatsu kala-kala ne dabbobi kala-kala ne dabbobin nema kala-kala ne komai da komai kala-kala ne to ba wannan ba zai fifita wani akan wani ba innama ya Allah sani waɗanda za su fi su ne waɗanda suna jin tsoron Allah innama ya Allah min ibadihi al'ulama masu tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne malamai wani irin malamai malaman da sun fahimci Allah sun san Allah al'arifu na billahi waɗanda sun san Allah sun san girman shi wayannan <clears throat> bambace-bambace na halitta ya yi ne don ya nuna maka ikonsa ta isa ta yi komai da komai sai ka ga wani dogon wani gajere wani baki wani fari wani lafiyayye wani kullum yana jinya zuwa da ƙarshe ko ba haka ba wayannan bambace bambance ba za su dangane shi ba amma mutumin da zai iya fanki kuma hikima a cikin waɗannan abubuwa su ne malamai wa'anda tsoron Allah ya tabbata a cikin zukatansu babu wato mai jin tsoron Allah yadda ya kamata sai malamai inna Allah azizun Allah mabuwayi ne ghafurun kuma mai yawan gafara da bayansa idan sun tunaninsu ya takaita sun kasa fahimtar irin wannan hikima a cikin halitta to ba mamaki saboda haka Allah zai gafarta musu ya gafarta musu wannan إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا a can a cikin suratu abin nan na rum ne kawai da ake da ubangiji yana ce wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatin eh a'a lil alamin fal ko to wannan wato ubangiji madaukakin sarki yana bayyana shi gare mu saboda mu sani bambanci bambanci na kabila ko kuma bambancin launi kala ko kuma bambancin harshe duk wannan Allah shirya shi da hikimarsa da iliminsa wannan aya na bambance bambance tana nan masananta na hakika malamai amma kuma aya alamiya ko ina kaje za ka same ta duk duniyar nan kaje za ka samu wata mutane akwai bambance bambance da harshe bambance-bambance na kala bambance-bambance na ƙarfi lafiya duka dai a tsakanin za ka samu irin waɗannan abubuwa wannan duk zai nuna maka cewa allah bai iko ne ba abin da zai gangare shi ko ina zai yi abin da ya da dama ba mai hana shi allah ya taimaka إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم to anan dai wata har wa yau dai muna magana da ha inna allazina yatluna kitaballah ko inda yake yace inna ma yasha Allah min ibadi ibnu abbas yace inna ma yasha Allah min ibadi ulama qala allazina ya'lamuna anna allaha ala kulli shay'in qadir wa wato waɗanda sun yarda cewa Allah waɗanda sun san Allah yana da iko kan komai ikrima yana cewa abdullahi ibn har yau yace al-alimu bir rahmani العالم ما مالمي او الله تبارك وتعالى شين ما لم يسن الله شين من لم يشرك به شيئا ولا بيشرك با واحل حلالا يا هل التابين الله يا هل التا وحرم حراما يا هل التابين الله يا حرمتا وحفظ وصيته يا كي وصيتي وبنجي وايقن انه ملاقيه وما يدسك تا يتبتر كما زي سابيل الشيء wa muhasibu kuma zai zai mishi hisabi bi amali da ayyukan da yayi وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل ليذكرون ألا لأكي فدا مي أنفا مي أنفا نرواكم مي أنفاني شيني ولا زي شكا سكانك نسابو تسابع والله تبارك وتعالى وأن دان يقول لأكي نفي أنا تو واتو كما وصم على مسيتي الخشب لا تدرك بكثره الروايه وانما العلم الذي فرض وانما العلم الذي فرض الله تبارك وتعالى ان يتبع ان يتبع علم ذاك بشين علمي كما ان انت ان كالي ابن نكاكر دايدي امام مالك كما ينا واتو wato ilimi ba wai yawan karatu bane a a ilimi ne asalin زوجر haske ne Allah yakan sa a cikin sani waɗanda suna karanta littafin Allah wa aqamu salata kuma sun tsai da sallah wa anfaqu mimma kuma sun ciyar daga cikin abin da mun arzuta su da shi sirran wa ta' a kuma a bai ko bayyane na tijaratan tallan tabo suna jiran wato wato suna jiran lada wanda baya gushewa baya karewa saboda yawansa da albarkarsa ya eh, tambaya na tambaya game da a cikin sautin wanda da bawan allon da ya dauko ba a nan su da ma duk abin da al'arsu na bilkis hmm. shi wai aljani da giriki ne mutum ne ko aljani ne hmm. to shi dai wanda ya kawo abin nan din nan ba ifrit ba ne don kalmar ifrit shi ne aljani kafiri wanda ya waya wanda da ya gagari mutane ba ruwan shi da addini yana taɓanna shi ne afirka har ma mutane wani ce afirat wato in ya ce afirat to ya fai da hanya kuma haka ba to wannan ba dan adam ne a masalihi Allah ba shi ilimi wa qala inda wa ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka ko ba haka ba to wannan ka gani mutum ne amma Allah ya bashi ilimi saɓanin wancan da ya ce masa shi zai kawo masa kafin ya tashi daga na daga kotu akwai tambaya game da zakashin fitir ya gata mhm. ganin bukatan talaka yau ba tsaba ba ana iya bashi kuɗi mai maimakon tsaba to mu a malikiya da muna ce san ba za ba da kuɗi ba amma fa yanzu yawanci an dawo akan wato barura za ta yi hukuncinta alwaktu yaqdi saboda haka a mu na malikiya ma yau za mu iya mu ba da kuɗi maimakon hatsi maimakon tsabar abin nan dawa ko jero ko shinkafa ko alkama ko kuma wato da sauran abubuwa za mu ba da kuɗi a takaice dai kuma in an bayar zai isa in ya ga dama shi miskini ya samu kuɗin shi ya saya ya sayi wato abin da yake so na cikin waɗannan abubuwa to akwai mai tambaya akan banki na musulunci din nan banki na musulunci eh. yawa ya halatta su yi inshorin ɗin kuɗaɗen abin nan depositors wato su yi su biya wani abu don su kiyaye musu sulamince eh, eh, musu su yi eh, wannan yana halatta ayi gama din wajibi ne ma a yi dama kyawun shi wato ne da aka yi da banki bankar islami <laughs> wajibi ne wato su yi zaman ga abin da yana hannunsu dama suna lamince shi maimakon su zauna wani lokaci su ce ai kudaden kuɗa jarin waɗanda suka ake jarin su gunsu ya tafi ko kuma kasuwanni su ɓata shi ko ya lalace ya salwanta to wannan ba daidai ba ne su lamince yana wuyansu eh, tunda amana ne aka ba su saɓanin mugarib shi mugarib shi wanda dai aka ba shi kuɗi yana kasuwanci da shi ya je ya dawo shi ne mugarib amma banki aminu gaminu kuma bai zama amana wadda aka santa ba a <coughs> shi wannan kamar dai wato amilun muhasabun ana masa muhasaba don haka idan an biya kuɗi a cikin banki ya waje ba a yi yarjejeniyar cewa banki yana laminin kuɗi na ya wata zai biya. Wanda hmm. bankin musulunci ya raga malam yana halatta su ba da dividend ko fa'ida na kasuwanci da aka yi yanda to ba daidai ne su ba da dividend ba da za su ba da da abin da ana ce masa wato eh, eh, samun qirat wato za su da masu yarjejeniya ba dividend ba ne don kudaden da za a yi banki na islam kudade ne da za a yi kasuwanci da su to ribar da za a samu dama an ware ciki abu kaza za a bada kowane wata ga duk waɗanda suna da hisabi a account cikin banki din nan kowa gashi gwargwadon abin da an yarjejeniya a kansa ko sulusin abin da aka samu ko rubi asalin kuɗi kuma Allah ce inda wata hasara ta faru za a kama banki ba za a kama waɗanda suna ai mu'amala ba mm-hmm. akwai mai tambaya game da wato abin da ya raba wannan da dividend suna kurum sai su ne waɗannan an yi tifagi in dai dividend ne za a ce kudin duk a ɗauka amma wannan ana kira kudin banki kudin wani ne kudin abin da ya aka yi yarjejeniya kansa za a bashi za a bashi ne wata na'am wannan yana tambaya game da faɗin sai na umar yana cewa ko bi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yubayyin lana mar riba fada'a riba raiba duk abin da ranka bai kwanta da shi ba to ka rabu da shi kuma riba a ƙarshen zamani manzo Allah ya yi bayani wato wannan ƙasar ba za a ɗauke shi kan zahirinsa ba manzo Allah ba abinda bai bayyana ba alƙur'ani mai yana ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina saboda haka annabi bai bar duniya ba sai da musulunci gaba addini gaba ɗaya cika ba wani abin da ya saura wanda muna buƙatar mu sani sai dai fahimta fahimta ku dama mun sani daban-daban ne fahimtar sahabai daban da na annabi fahimtar wato abin nan tabi'ai daban da na sahabai fahimtar mu kuma irin namu ne na zamanin mu daban ne saboda haka manzo Allah ya faɗa cikin ƙarshen zamani riba zai kasance kamar hayaƙi ne kowa sai ya shiga hancinsa ba ba haka ba to wannan riba yanzu ne ka san kowa ya taɓa shi sai Allah ya rufe asiri tambaya na ƙarshe karshe alaga wannan hadisi wani menene ingancinsa kullu qirdin jarra naf'an fa huwa riba kullu qardin na jarra naf'an fa huwa riban shi ba hadisi bane zance ne na wannan wanda aka sani a cikin masabar mu ba akwai shi to kuma duk wani riba da duk wani bashi wanda ya kawo mai amfani wanda wanda bayar ya samu wani amfani shi to riba ne باش دي عبادة والقربة من الله الدين كله القرب كله مسألة القرب قربة نعم. إن كان ذاك في سبيل الله إن كان كربك كرب في سبيل الله نعم. أما إن يا جاء مك وتمنفعة تو كذا يا زمري بابا بزا بزا بزا با حلقة نعم. شيء ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين